studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yana in Niger. Studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yame anguwar kwara Kano gunguma maɗantani ke gabatar muku da labaru da harshen Hausa ga kanun labarun. An buɗe jami'ar Yame tare da girka sabbin matakai. A cikin labarun za ku ci furucin lauren 'yan farar hula bayan juju ya saurare su. Shan sukari kala-kala da masu azumi ke yi cikin wata ramada da ma'udin rahoton musamman kenan na yau amman sai bayan kun sha labaru. Tama da masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wani lokaci yanzu kuma ga fasar labarun dalla-dalla. Hukuncin zaman gidan yari na wata uku aka yanke ma babban sakataren kungiyar ɗaliban lise da kwalojin zandar Abu Mamman Salisu, haka zalika ga Usman Mamman Sani mai ajiya na kungiyar. Jiya ne kotun shari'a ta zandar ta bayyana hukuncin dukansu ranar ɗaya ga watan Mayu 2018 aka kama su inda ake yi tuhutumarsu da su wato da laihin zabure-zaburen nuna mugunta da ta turzurma wato provisor shugaban makarantar biyo bayan karar da wanda ya kafa makarantar mai zaman kanta ɗan basa ta zandar ya yi ƙungiyar ɗaliban nasaran kai hukuncin a gaban kotun ɗaukaka shari'a. Ɗalibai sha bakwai ke tsare har yanzu a cewar babban sakataren kwamitin jagorancin ƙungiyar ɗaliban Nijar da studio Kalangu ta tuntuɓa a yau da sahe ya ce a yamai su bakwai suke bakwai a Tilaberi da biyu a Zandar da kuma ɗaya a Tawa. Wannan ɗalibai dai an kama su ne a cikin watan Abril da ya shuɗe a yayin kazamar zanga-zangar ƙungiyar ɗaliban da ta wakana a nan yame da kuma cikin yankunan ƙasa. Bayan sake buɗe jami'o'in da wuraren cin abinci ranar Laraba a Yamai sabon daraktan Centre National de Zœuvre Universitaire Senu ya soma zartar da matakan da ministan ilimi mai zurfi ya umurta. Don mi hakan yan wakana kuma kakane ake zartar da matakan Alasan Bubakar daraktan Senu dauke da bayani. wannan mataki muna nan ga ɗaukar shi mun lisahe duka ɗakunan da ba mu da sunayen waɗanda a cikin su mun liƙe su waɗanda a cikin ɗakunan suna zauwa suna ganin mu su ba da shaida ta cewa su ƙyan makaranta ne lalle na University Abdul Mumuni su biya kuɗin hayan ɗakunan yakin na a ba su kilis ta su buɗe can wajen wurin cin abinci kakin ka shiga cikin wurin cin abincin sai ka gwada kartakin ka na tabbas kai ɗalibi ne na University Abdul Mumuni yakin nan ka tai da tikekin ka kuma a baka abincin da zaka ci abin da ya Mahi suhuri shofar shofar sai yaro ya kar kartikin shi yakin nan shi ba da tike kin shi shiga cikin bis eh, ga alamu kuma sun gane mu suna nan gaba mu haɗin kai ɗakuna waɗanda mun ka sauya ma kuba ɗakuna na waɗanda ba mu san waɗanda a ciki akwai ɗakuna tamanin da goma da mun ka lisafa waɗanda ba mu da sunayen waɗanda a ciki su ne ake cewa an sawo ya kuba kenan sai mun san waɗanda a ciki waɗancan ɗakuna an san ko suwa ne a ciki suna zuwa suna biyan kuɗin haya amma waɗancan ɗakuna ne ba mu san waɗanda a ciki kalamun alhassan abubakar darikan sani kuka saurara habibu Abdul, dalibi a jami'ar abdulmumuni ta yame din a ganinsa girkin tsarin jami'a abu ne mai kyau Na shi gani dai ya ce ya kamata ya kasance an gudanar da wannan ne bayan an komo daga zaman hutu ga fasarar kalamun nasa Eh, Shekaran jiya an sake buɗe jama'a tuni mun ga sabon darakta ya fara aiwatar da sabbin matakan da minista ya ɗauka. To yadda za a tafiyar da waɗannan matakai ne zai ɓatawa da ɗalibai rai. Gaskiya idan ana cikin wuri irin na ilimi mai zurfi ana buƙatar tsari. Amma ya kamata waɗanda za su kawo tsari su san yadda za su yi wannan tsari. Haka ne akwai matakan da aka ɗauka a matsayina na mamban kwamitin zartarwa a bari har shekara mai zuwa idan mutane suka dawo daga hutu mutumin da ba ya da alawusa ba ya da ɗaki mutumin da yake da alawusa ya kamata a ce yana da ɗaki yanzu akwai ɗalibai da dama da suka zo jami'a sun iske ɗakunan su kulle kenan a wajen su ba a buɗe jami'a ba ina tsari yake ana cewa an buɗe jami'a to idan ɗalibai suka zo kuma ɗakuna rufe kenan akwai matsala cela problème. 'Yan waran hula da aka kama ranar 25 ga watan Maris ɗin da ya shuɗe dangance da fafutukar da suke akan wasu matakai na dokar kasayin kuɗi ta shekara 2018. Tsawon wanga sati alkali mai rikon kwarya na kotun shari'a a birnin Yamme ya saurare su ɗaya bayan ɗaya. A cewar lauyan Metr Ifrad Bulal za su taka tsantsan na ganin wato wanda ba su samu sauraron ba su ma a samu a sauraro su ga fasarar bayanin nasa. Abu muhimmi da ake son sani shine duka alkali ya saurare su. A yau waɗanda suka rage a saurare su su ne waɗanda suke tsare a sayi filinge da kuma ƙungiyoyin fararen hula biyu ɗaya a murya ɗaya a magarya. Su kuma dangance da lokacin da za a saurare su na so na riƙe wannan sirri a raina saboda muna shige da fice a kansu. Saboda yanzu ne muka ƙare harkar rukuni na farko kuma ba a lokacin lokaci ɗaya ba aka kama su sai dai abin da nake iya cewa na zandar wani alkali ne da yake alkali ɗaya ne amma ba a rana ɗaya ne za a saurare su ba sai dai muna iya ƙoƙarin mu na ganin cewa su ma an kawo su a gaban alkali ya saurare su wannan zance babu wani abu bako a cikinsa a gaida mutari muhammadu da fassara Mata su samu labari abin tunkara da hanyoyin buɗi ma'udin muhawarar da aka gudanar kenan ranar Talata a nan Yame tare da kungiyar mata masu aikin sadarwa na Afirka a Park Niger tare da haɗin gwiwar Centre Cultural American CCA suka shiryar. Amina Nyandu, jagora kungiyar a Park Niger, ta yi wa Alasan Kuzi Muhammadu ƙarin bayani. Tunanin kafa wannan ɗakunan waya na karkara shine ganin mata ba su da halin sayan salula domin samun labarai nan take ta hanyar yanar gizo. Za su iya zuwa waɗannan cibiyoyi domin neman labarai kan batutun da suke bukata. ta. Bukata kuma ta biyu shine ci gaba da da kan al'umma musamman ma ta bangaren babban makarantar nan ta aikin jarida cewa da iftik domin tun farko ɗalibai su shigar da wannan batu da ya shafi baiwa mata damar samun labarai domin su ɗaliban su sami zarafin tunanin dabarun da za a kafa domin gogawa da mata. Bukata ta APAC ta shirya wata jarabawa da za ta baiwa mata tukuici da ke ɗaukar magana. A lura cewa idan aka bukaci mata su yi magana ba sa yi dalilin wasu nauyi na al'umma. A wani bangare kuma shugaban ƙasa Isu Muhammadu a yau da sahe a nan Yame ya saka usul ɗin soma ayyukan gyaran hanya da zubin kwalta na titin nan da aka ma lakanin Voie Express mai hutowa daga hilin jirgi zuwa tsakiyar birnin Yame hanya mai tsawon kilomita tara da 'yan kai watanni goma sha biyu ne kamfanin Sogasa Tom zai yi yana zartar da ayyukan kimanin miliyar 20 da miliyan 800 za a zuba a gudanar da wannan ayyuka. Bari mu saurari fasarar bayanin Aliyu Amin, daraktan manyan ayyuka. Ya shafi aikin hanyar nan ne mai sauri wacce take haɗewa da filin saukar jiragen sama na Jori Hamani. Ta bi mahaɗar hanyar ta Rampuwan Sizium ta wuce babbar kasuwa ta birni Yamai. Ta ƙare a matattar hanyoyin nan da ake kira matattar hanyoyi ta shari'a. Gurin da muka saka a gaba shine sauƙaƙa zirga-zirga. Abu na biyu kuma yana daga cikin tsarin shirye-shiryen karɓar taron na shekara 2019 domin baiwa mahalarta taron damar sakewa fannin zirga-zirga tsakanin filin saukar jiragen sama da zuwa tsakiyar birnin Yamai. Abin tuni dai wannan babbar hanya ta kai tazarar kilomita tara da 'yan kai. Wannan aikin akwai saka hannun gwamnatin Nijar da waɗansu ƙungiyoyi. Ba mu yi tanadin mutum ya biya ko dala ba idan ya hau wannan hanyar. Abin da dai muka saka a gaba da zarar aka kammala wannan hanyar to kowa yana iya biyarta ba wata matsala. Bari mu magana a kan lokacin da ake ciki. A cikin watan Ramadana musulmi suna ɗarme bakinsu ga ci da sha tsawon wuni baki ɗaya, akwai ragowa da aka ma wasu domin yanayin lahiyar jikin nasu. Bari mu saurari wanga rahoto da Maryama Jallo ta naɗa mana. Mama Ada, fasara mu ji. A cewar Ustaza Haladu Yahaya Alƙur'ani ya faɗi gaskiya waɗanda azumi bai rataya kansu ba su ne matafiya, tsofaffi ko kuma mara lafiya da likita ya tabbatar da haka. mace mai ciki ko kuma mai shayarwa. Ko marar lafiya idan har ba likita ne ya auna shi ba ya ce rashin lafiyarsa zai yi tsanani idan ya ɗauki azumi to yana iya ɗaukawa ko na wani guda ne ya gwada har in ya ga bai iyawa. Ita kuma mace mai ciki idan ta ga azumin yana iya yi mata illa ko abin da ke cikin cikinta to tana iya barin azumi. Cikin rukunonin da aka bayyana mace mai ciki da wadda ke shayarwa suna cikin babban haɗari. suna sanya jaririn su cikin haɗari idan suna azumi in ji Dr. Abdulrazak Bello. Idan kuka ɗauki mace mai ciki da take a matakin watanni shida zuwa tara, buƙatar kayayyakin masu gina jiki yana da matuƙar muhimmanci saboda tana matakin haihuwar yaron da ke cikinta. Tana buƙatar abinci mai gina jiki da yaron da ke cikin cikinta. Haka ma idan kuka ɗauki mace mai shayarwa ya danganta da abincin da take ci ne take zai iya samun nono. Ustaza Haladu Yahaya ya kara da cewa akwai wani batu na tilasta a musulunci shine mutanen da ba su yi azumi ba suna iya rankan shi ko kuma su ciyar da miskinai kowace rana har tsawon watan azumi. A gaida mamman ada da mutari Muhammadu da fasara. tsawon lokuta ke gada al'ummomin wasu biranen ƙasar Nijar ke fuskantar kace-kacen lantarki ko na ruwa, a rahoton da wakilanmu suka naɗa mana mun gano da dukkan yankunan ƙasa na fuskantar wannan matsala ko da tsawon lokacin katsewar lantarki ko kuma abu A abkuwar da wannan wato ya bambanta lamari ne wanda ke haddasa cikas ga rayuwa da kuma al'amuran kasuwanci bale ma a wannan lokaci na tsananin zayi da ya zo ya gito cikin wanga wata na ramadana katsewar lantarki ba zato ba tsammani yana haddasa ɓannar kayan masu amfani da lantarkin matsalar rishin ruwa kuma to tamkar shaƙe rayuwa ce. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97 da biyar gajeren zango. Studio Kalangu. Rahotannin na zo muku ne daga nan Studio Kalangu anguwar kwar Kano birnin Yame yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin wanga wata na Ramadan ana shan sukari da yawa sukari kuma kala-kala. To amma bari mu barku da Abdullahi Abdulrazak Bello, Dokta jami'in masaniya fannin abinci, mama ada ɗauke da fasara. sûr que là contient à peu près 95 à plus Waɗannan suga na kunshe da sinadaran glucose 95 ko fiye na sinadarin glucido wato saccharose. Abubuwa ne masu sa kuzari. A bambancin da ake samu tsakanin suga gari da suga kurori shine na yawan ruwan da ke cikin suga gari. Yanayin da ake jigilarsa har inda za a kai shi shi ke sa yake ɗauke da ƙarfin ruwa. Tattara su a cikin wannan suga gari maimakon a sami glucidate sai a sami wani adadin ruwa kuma wannan adadin ruwa cewa ba za a amince da shi ba domin yana nuna mugun yanayin da ake ajiya. Yanzu ana iya samu cikin suga gari da kuma jan suga shi suga ne da ba a sauya shi ba sosai yana kunshe da sinadarai da ba a iya ganin su a cikin farin suga. Gaskiya farin suga ya samu sauye-sauye sosai dalilin kenan da yake tattare da sinadarai yana da kyau mutane su rika shan jan suga maimakon farin suga domin jan suga ya fi inganci. To jan suga da kuke batu ana samun sa ƙurori ko gari haka ne ana samun shi ƙurori ko da yake ƙurori na kan bacewa an fi samun suga gari a cikin manyan shaguna ne amma an fi ganin suga gari a cikin yankunan mu kenan babu illa shan suga ƙurori fiye da shan suga gari haka ne bisa darajar gina jiki waɗannan suga suna kushe da abubuwa guda babu wani bambanci sosai a wannan azumi akwai ƙa'idodi da masu azumi za su bi ko lokacin azumi ko ba lokacin azumi ba yawan suga da ya kamata a sha shine kwara takwas kusan gramu ɗari biyu da ya kamata a sha a kowane yini ya kasance jan suga ko kururi matsalar abin da ake gani mutane suna wuce kwara takwas za a sha suga fiye da kima nan gaba. To madalla da fatan za a amfani da galgadin da dokta ya yi kuma da wanga shirin ne muka zo ƙarshen labarun namu da harshen Hausa a madadin dukkan abokan aiki ya kasance wanda ke cikin yankunan ƙasa baki ɗaya da kuma a nan wato Adama Dawaki wadda ita ce editan marece yau Abdullahi Gonga shine bisa na'urori daban-daban inda kuma a can za kutar da Ali talas wanda yana na yana daidaita wasu na'urori wanda za a kafa nan gaba. Anan zan dasa aya sai ku tarbi Musa Hassan a cikin labarun. da harshen zabarmanci a sha ruwa lafiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.